kunnan kashi kunnan kashi mai kunnan kashi abin da ya sa nake ƙara gaya mu shi malamin makaranta da gan shi Allah ya yi masa baiwa mai tarin yawa ba wai karantarwa ce kawai ka koyar da yaro shine matsayin malami ba da tarbiyya da kullum dukkanin al'umma da take kewaye a wurinsa Allah ya bashi saboda haka jiya bayan kun tashi daga makaranta yaro na ya tafi gida kuma usman ya tare shi a hanya iwa yaron nan duka yaron nan ya ciwo yana gida to saboda haka sai na gaba zan kyale ba ya kamata in zo in sanar da hukumar makaranta ga fa abin da ya faru gaskiya ne to shi isa na so. gaskiya ne to abin da yake da akwai hakuri za mu baka saboda muna yin iya iyawanmu mu ga cewar yaran nan sun koma gida daga makaranta lafiya kalau babu matsala komai wannan haka yake kuma haka aka san malamin makaranta da wannan hakin ku ne da Allah ya baku inda yaro ya baro gidansu to ya koma lafiya kamar inda ya saboda lokuta da yawa mukan bi malungunan da suke tafiya kan hanya mu leƙa mu ga cewar yaro bai tsaya wasa ba mukan yi iyayen mu ga cewar ba a samu matsala ba amma wannan matsalar da gaba ta Usman wallahi ko jiya ma nan ya zo bakin makaranta da wata katuwar rediyo ya sa kiɗa yara suna tarawa muka rasa yadda za mu yi da shi muka yi ta ɗauki ba daɗi da shi akan wannan abu don wallahi a cikin ajujuwa yara rawa suka dinga yi da muka fito da faɗa muka rabu da shi usman ne rai kuwa ko ka kyale shi to ai ba haka ya kamata ba yanzu ya addabi mutanen gari ba tsoho ba yaro ba mace ba namiji duk garin nan kowa kuka ke da shi yaran cikin unguwa bai kyale su ba har makarantar ma da wajen ake ɗauka karatu ya zo ya buwaye ku to abin da nake gani ya kamata mu haɗu da malaman makaranta da al'umma gari mu ɗauki mataki akan wannan yaron gaskiya ne in Allah yadda tun da ka kawo wannan magana za mu san yadda za mu yi za mu haɗu mu hukumar makaranta da mutanen al'ummar gari kuma mu haɗa da hukuma dole a yi matsala a yi maganin wannan matsalar ta Usman da izinin mai duka dole a yi maganin ta in Allah yadda wannan gaskiya ne daga ƙarshe kuma muna jajanta maka wannan matsala ta wannan yaro naka in Allah da kuma mu hukumar makaranta da izinin Allah za mu yi tattaki mu zo gida mu duba jikinsa kuma in Allah ya mu baka hakuri mu ƙara baka hakuri akan abin da ya faru a yi hakuri dan Allah ba komai ai na san ba laifin ku bane ai na san ba laifin ku bane ai ai malamai su magadan annabawa ne malamai magadan annabawa ne nagode to to a tashi lafiya a tashi lafiya yawa yawa a tashi lafiya amma ka san yadda za yi wannan matsalar ta yi tsamari amma mu shiga ofis sai mu tattauna mu ga ya za a yi akan matsalar saboda in muka ba abin haka ɗaliban mu iyaye za su ringa cire ƴaƴansu ba wanda zai ka ɗansa ya ga ɗansa ya ji ciwo gobe ya ƙara turo shi makaranta idan aka dinga cire yara mu ne muka cutu don haka ya kamata mu ji mu zauna matsayi da su mu je mu san me mu shi ne dama babu magana ah. alhamdulillahi na ci na sha na ƙoshi yanzu komai za a yi a yi na ci na sha na ƙoshi yanzu komi za a yi a yi wani ba da wannan tuniya ya sha wuya Oh, Allah da iraba ni da sharranka. Ni ba da wani ba, wallahi ne, wani ya sha wuya. faɗa wai arziki. Ni ke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na gane ki da idan ki na gane ki ke ina yan wacce kamar kuko ina ruwanka da yar uwata me tai maka me ta tsare maka dama so nake in ji kin yi magana in shaida ku keti kwarai kuwa mu fa kaga baban mu ya mana tsakani da kai ba mu babu kai babu abin da ya shafe mu da kai bari gaya muku ni da ku hayata-hayata ba zaman lafiya ko baki ji ba shi yasa na bar gidanmu na daina kwana a gidanmu na zama dan hanya duk wanda ya zo wucewa ba zai zauna lafiya ba tunda ni ma ba abin a na zauna lafiya ba kuka mai baba ko kuka tafi kuka je kuka gaya babanku ya taho zu da mota wai zai zo na in ya isa sai sabuwa a leda sai an gama yayin mota yahudawa sun gama hawanta sun mutsike ta an gama abin da za a yi sai su ci saura sai ka je mutum yana wallahi na yi mota ka saura dai sai da aka gama cinta a wata ƙasar aka kawo muku gyara bari in gaya miki da kika ce kika gaya babanku mai imin har yanzu ba abin da ya rage ni kuma bari in gaya muku maganar wucewa ta nan hanyar kun daina wucewa ta nan hanya ai dama na gaya muku ba ku ba wannan hanyar ba na da wani zuwa wai makaranta za ku ina za ku je bai shafe ni ba hanya dai ba ta gyatimi ba ko ta gyatimi ce yauwa ba don komai ba domin me ba na son ganin ku a rayuwata ba san ku nake yi ba dalili na kenan yadda ni ma ban je ba ba yadda za a yi wani iji na fi son duk gaba ɗaya mai mutuwa inna ilaihi raji'un wannan abin sai kai ba a koya mana haka ba to ba za ki wuce ba yawwa da ma sarmadan kika je kika koya sarmadan ya masoyi sarmadan ya masoyi kaga malam ka bani hanya ba za ki wuce ba na gaya miki wai kai malam me kake nufi da ni ne ba za ki wuce ba an gaya miki sai na wuce tunda hanyar ba taka ba ki zo ki wuce din gani ke kin isa ki ce za ki wuce wace ce zo nan Allah ya baki lafiya Allah ya kawo mana ƙarshen wannan cuta ya jike islam din wallahi tun dan mu dai mun yi asibitin amma har yanzu jiya iya amma kuwa kun je kashiful ali ina ne kuma kashiful ali kashiful ali ai ni ban taba jin wannan sunan ba to nan ne sha yanzu magani yanzu su ne kat su kin san ba da ka suke ba da magani ba suna da injina na zamani ka isanu na san da zafi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 ina waɗanda lamarin rayuwarsu ko kasuwancinsu ta taɓarɓare ɓangaren iska jinnu sihiri ko samu ina masu matsalar sanyi na infection ko gonorrhea syphilis ko genital herpes matsalar rashin haihuwa matsalar ciwon koda matsalar ciwon hanta matsalar hawan jini matsalar diabetic ciwon siga tare da matsalar basir mai tsiro ina masu fama da matsalar asma ko cuta mai karya garkuwan jiki wato hiv Ga duk mai fama da waɗannan cututtukan da muka ambata sai ka garzayo cibiyarmu ta kashiful alil. Duk muna ba da magani insha Allah. Wannan yarinya shekara da shekaru babu lafiya ban samu sakewa ba. Amma yanzu kana ganin hankali na a kwance. To amma ba kya jin wani ciwo a jikinki ko kafa ko baya ko kai? A'a ko kaɗan. Abba in za mu yi gudu fa sai na tsere ka. Kai? abin naki zaki yi Za ku same mu a babban cibiyarmu da ke Maiduguri babban layi daidai gefen masallacin Yarobawa saman Bene. A jihar Kano kuma muna ƙarshen titin zurar kusa da Outpost Police Station cikin tsohuwar tasha. A jamhuriyar Nijar muna babban kasuwan maraɗi kwanan gidan fata Grand Marché de Maraɗi cikin tsohuwar likitan maka. A birnin tarayya Abuja muna kuje Tipa Garage titin Union Home P&D Plaza. sannan a jihar gombe muna gadan malali biro cikin ummi plaza kashful ali ta shirya tsab domin ku to sai kun zo nan ne ake sallama au yau sannan zuwa kina lafiya lafiya lau kamar na san ka a nan unguwar ko sosai ko ni ko dan unguwar nan ne hajiya yawwa lafiya dai ko bincike nake akan a nuna min gidan iyayen usman eh. sai aka ce da ni iyayensa sun mutu amma kuma yana tare da ke na ce to bara in kawo miki karar usman eh usman kunnan kashi kai kai kai kai dakata dakata kar ka kuma ce mai kunnan kashi ba usman ba kunnan kashi bane sunansa usman ba kunnan kashi ba to shi kenan na ji a tafa a hakan usman ki ja masa kunne saboda yana nema ya hana ‘ya'yana sakat a unguwan nan idan yarana sun fito za su tafi makaranta sai i tare su hakanan nan ma ya tare guda biyu yau din ma saura kwaya ɗaya za ta makaranta ya zo itare ta ki faɗa masa wallahi ya shiga taitayinsa in ba haka ba wallahi tallahi sai na sa an kama shi an kulle shi. Eh, ai ashe idan 'yan sanda ba su kama Usman ba za su kama makoci mai kawo ƙara ka je ka je ka gaya wa 'yan sanda to ha kika ce eh haka na fada ta haka na fada to muna nan ku da ke sai ku na ebo 'yan sanda sun zo sun kama shi sun kulle shi wallahi sun sa mun shi a sa sun kulle shi ita yarinyar me yasa take bin hanyar da yake hanyar ta gwamnatin hanyar ta gwamnati ba ga ta nan ga wata nan ga wata nan me yasa sai dole hanyar da Usman yake za ta bi yarinyar ta tafi makaranta to yanzu kuwa kin nuna min ke ce kike daure yaron nan gindi wallahi imana eh sai in ki daurewa nawa gindi tamau Usman na Allah ne da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma nawa ne saboda haka in koma ya Usman to ni ina kaunar kayana in dai haka ne zaki ce wallahi kashin sa ko ya bushe an wannan wallahi ba za mu yadda usman ya zo ya ringa cin karensa ba babbaka an gwannan ba ba zai yi ba wallahi hajiya kaga ban mun kofar gidana au ban mun kofar gidana ce maka to shikenan har da ke ma za a daure ki bari in faɗa miki eh har da ke aikin banza me yasa ka tafi ka tsaya mana kaga aiki da cikawa an baka daura usman din ba kai a daure ka kowa ya wa usman da zafi kowa usman usman aniyar kowa ta bi shi wallahi kina burge ni saboda duk abin da za a gayan a kanki an ce yar tiktok ce ke yar instagram ce ke duk bai dame ni ba ni tun da na ganki ina son ki an gama magana saboda haka ina son ki ki zama mutum kuma duk mutumin da ya ce yana son ka ya gama ya ma komai saboda haka ba wani magana da za a'a haka matasarar da ƙafawo mara lafiya? waye wannan? in kana da dan wani abun bai baka ba magana da kai eh. ba gurin ka na zo ba ita ta san komai ai kai ka san ruwa baya tsami banza da farko ina so in gaya ma bani da lokacinka kuma kai ba za ka ɓata min lokaci ba domin me bani da isasshen lokaci me matsalar mu da kai wannan aurar ta zan an sa mana rana da ita saura kwana nawa bikin to ai wannan bai shafe ka ba tunda ni ban san ka ba ka zo zaka razana ni me wannan da ruwa baya tsami banza kuma kwatance baya yi wa magyara gama sai ga idanuwan ta gane ba dukku. ke kin riga kin san me tsakaninmu da ke kuma tuntuni na ci burodi na yaga ledarsa na zubar a bola biki ishe ni kallo ba shine za ki raina min hankali ko ina da labarin komai ki gama cin kuɗi na ki gama yaudara ta za a sa miki rana za ki auri gaddi ko to bari gaya miki wallahi biki ci kuɗi na a banza ba saboda haka ki tattaro abin da kika san kin tunawa ki damun da kuɗi na ke kin san komai in shi bai sani ba me kake wallahi ni wallahi tsoro ya ban kai ne waye wannan ni ne na baka tsoro to ai gani ne ka sa wani gilas ka zo kana neman fitina me haka ne wannan fa an sa mana rana ni ne a sarare eh kai ne fitinan ne eh kai nan ustaz ne kai wai wannan ina kika samo shi ba a sani ba kaga ka san menene idan na dan wani abu a hannunka ka dan bashi almajiri ne ni zai ba wani abu wannan ni zai kalla ya ba wani abu to barin gaya miki ni na fi karfin ki ce wai za ki bani wani abu sai dai ni in karɓi na a ki. kuma tuntuni na ci burodi na ya gale da sa bani da lokacin ka bani da isasshen lokaci ita ta san komai kuma barin gaya miki da kike tunkahon zaki aure sai an bani na kuma abin kunya guda uku kika a cikin garin nan kowa ya shaida na ɗaya da ni muka na biyu da bakaniken besfa a yan rodi na uku kuma kin san da wa kika yi to barin gaya miki duk lalacewar akuyar da ba ta haihuwa wallahi sau dubu ta fi kare barin gaya miki kuma koyo giwa ta bada ta mutu wallahi ta fi ƙarfin kiyashi ya jawo mi gawarta barin gaya muku gaskiya wai wannan ina kika samo shi ba a sani ba ah. barin gaya ma inda ta samo ni kaga inda ta samo ina zuwa malam a ah. a ah. wasa nake da kai ai ka san babban mota ko in ta dau iska wallahi tashi za ta yi ka na dau iska ta farko iska ta biyu iska ta uku eh saboda ke baki da mutunci kin rena min hankali kin ci kuɗi na to labari ya jiyo min me haka wai ka me yasa baka da nutsuwa ne wai sau uku kina sani ina kama lojin ke kin san komai ashe bikin ki za a yi to zan yi wa mata adalci amma ba duka ba so tari wata da aurenta sai ta yi wani magana saboda me saboda kin Allah da kwaɗayi da aurenta sai kaga ga ta ne wani miji sigina malam da Allah ɗan ragen hanya saboda wulakanta aure wata kuma da sa ranar ta aka an riga an kai mata kuɗin aure wallahi sai ta tara samari nawa saboda kwaɗayin abun duniya kuma iyayenta suna kallo ba za su gaya mata gaskiya ba me yasa saboda mai kwaɗayin abin duniya haka na gaya maka cewa yawo da ke nan ba kofar gidan ubana bane ka zo ba kawo ka duniya za ta maka dauri dauri daurin goro sai ta maka daurin goro kuma ina kofar ku. ko da ku zai kawo ina nan kofar gidan kuma daga ƙarshe zan iya shiga hadakin ɗakin babanku kan gadon babanku wallahi sai in kwanta in haka in shane shane yana shigowa na san karshe ta zai mun gaddi to ni kuma sai in ce gaddawa dai dan kuka shi yake jawo mu iyayensa jifa ina nan eh sunana malam Musa mai farin allo wanda aka fi sani da kotun aljani wanda ke yi ma aljani shari'a e, ko da aljani ba shi nan ina kiran shi zo in hira in kore shi da shi in kore mutuna ko da a ce aljani na gado ne ko wanda aka turo ko kuma wanda ya shiga mutum da kanshi ko kuma wanda ke kada yara cikin lakul ko kuma wanda ke hawan kai kai tsaye dukansu ina aiki bisa ga aljani wannan da kuke ji da gani shine malam musa mai farin allo malam musa mai farin allo ba a nan ya tsaya ba yana ba da magani akan matsalar da take damun mata ta rashin haihuwa sannan malam musa mai farin allo haka zalika yana ba da magani akan matsalar da take damun mata ta rashin ganin al'ada da yawan zubar jini da yake damun 'ya'ya mata ko kuma matsala wadda ba ta ba ta likita ce da ka zo muna iya ganewa akan muna iya tambayar ka akan mafarke mafarken da kake yi akan abubuwan da ka sani kai dangance da kanka idan ka muna bayani cikin wannan firar taka za mu gane cewa a akwai shafin iska ta tare da kai ko kuma akwai iska tare da kai ko kuma a wannan ciwo naka ba ba na iska ba na asibiti ne ga dai matan da ya taimaka ma suka samu karuwa ya ba ni magani na yi abin ga na yi hayaci ina sha tun daga wannan ne ko ban kara gani al'ada ta um, ban gani wani matsala ba. Ga wanda suke neman Malam Musa a jihar Kano, za ka iya samun Malam Musa a garin Kano a ƙofar Mazugal a hanyar Shanu bayan makabarta ga wanda suke neman malam Musa ga lambobin waya sanan kuma za ka iya samun malam Musa a kasar Nijar a nan garin Yamai na gajiya ya gida lafiya na wallahi madalla <laughs> madalla wallahi to kuma da mun na san saboda zumuncin da yake tsakanin mu eh, na san ko baki san me yake faruwa ba sai na ga ya kamata in zo in sanar da ke dukkan abubuwan da suke faruwa me kuma yake faruwa a unguwa a ba wani abu wallahi lafiya lau wallahi a to alhamdulillah wallahi a halin dai mutum naki ne dai usman usman kuma eh usman to me kuma yayi to watan jiya yara sun taso daga makaranta wallahi kin san shi da kiriniya da ibuda do su yi wannan hurrudin nan wallahi da ya kai musu duka har da yaro na a ciki wallahi yaron ta gade ma eh, yanzu haka yana <laughs> gida ba wallahi wallahi hajiya to yanzu da ka zo ka gaya mu me zan yi yanzu da na je to sai aka yi taro aka ce to ya kamata lalle abin da usman yake a garin nan ya fara buwayen mutane kuma duk ya kamata za a ɗauki wasu matakai to sai na ga ya kamata in zo in sanar da ke abubuwan da ake ciki shine da amma na zo in gaya miki wai ko komai dai sai dai a ce dai kullum sai dai a ce usman usman wai ya wai usman shi kaɗai ne yaro a unguwan nan eh su yaran me yasa suka je inda yake kaga dan Allah dan annabi laqad ja'akum dan Allah kar a samu Usman dinnan a baki baki ya cinye mun shi ko aniyarsa ta bi shi ba abin da zan ce Allah ya sauwaki ni ba zan iya ma baka hakuri ba bari ka ji in gaya maka ba zan baka hakuri ba Allah ya sauwaki to na fuskanci na fuskanci komai duk abin da sakarcin nan da iskancin nan da wulakancin nan duk abin da Usman yake yi da daurin gindin shi to kai ka taba ganin inda barewa ta yanka da gudu kuma ɗanta da ta haifa yana binta da rarrafe ai Usman duk abin da ya menene laifi a ciki watanni ba ni da kirki shi yasa Usman kenan ya biyo ni ko abin da kake nufi kenan yanzu hajiya duk abin nan da na zo da shi na masalaha hatta ɗana da aka karya aka cuce ni biya tashi a banza kenan kiran tsaye a gidanka da ya ji mai ciwa? fitan min daga gida maza maza to wallahi ina gaya miki daidai da shi ne duk abin da ake iskanci ni ma na iya wallahi wallahi zan dauki mataki to gidan ne hakin yi mun gwarin gida ni ayi mun gwarin gida kai ni kake gaya wa gidan eh eh na faɗa na faɗa haka ne duniya kenan watan kowa aniyarsa sai ta bi shi wallahi duk sai kun ci kanku wallahi usman ba wanda ya isa ya cinye mun shi kai Sauyi da ma ba na ba agogon nawa

ta tsira amma kai ba mutunci duk abin da za ka yi min yau ba zan ma komai ba yau ranar juma'a ci kaga yanzu ma lokaci yana kore min masallaci zan tafi ka manta ca kai kana da ƙarfi ca kai kai mai karfi ne za ka yi min rashin mutunci kana da karfi ka je ka samu kakakka ka je ka gaya mata har aka zo aka yi min wulakanci na haƙura na ƙyale ta kaga har ciwo ta ji min na ce to duk inda muka haɗu da kai to sai ranka ya ɓaci shine na shirya yanzu duk abin da zamu da kai na gaya maka ƙara magana kakata fa in me za yi har yau har gobe ba zan fasa gaya ma ba ni mai karfi ne kuma ba za ka taɓa ban tsoro ba wallahi amma yau juma'a yau ba na ba ranar rigima ta bace amma ka bari gobe asabar ko kai baka zuwa masallaci je ka ala kiyaye je ka na ajjada duman nan fa wallahi Allah sai na bubbuga ka da ƙasa to shikenan abin da nake so da kai eh. ka gane eh ka shiga tetayinka ni hmm? eh amma je ka ka ce juma'a kai kai karamin mara kunya ne mu buga ka ƙare tare an tare ka kai ƙare tare mu buga kai mara kunya ne mu buga cire din To mu buga in tsoron ka nake a duniya za maka dauri ta wallahi zan dawo wallahi na dawo kashi me kunnan kashi me kunnan kashi bai kyale sa ba bai kyale sa ba bai kyale yan uwansa ba bai kyale sirrikansa ba bai kyale abokansa ba bai kyale sa. yanzu kuma zan koma shiga gidan matan aure yahuwa kowa kowa ba zaman lafiya yawa ba yaro ba babba masallaci baya jin maganar kowa duniya ta bi da kai duniya ta bi da kai